zauren VOA. A makon da ya gabata, mahalarta zauren sun yi bayanai da dama kan yadda ƙasar Kamaru take tafiya a siyasance. Yau za mu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar. Barin miƙa ku ga abokin aikina a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad Bismillah. So, Malam ya misu ta wani fanni 'yan jam'iyyar rdpc eh, kamar da muka saurare su suna wato ikirari da cewa lallai an samu ci gaba a wannan ƙasa a fannin demokradiyya da an kai yadda yanzu wato an yi eh, abin da ake kira regionalization an fitar da su conseil regional hakan nan eh, waɗanda za mu yi alakanta su wato da kakaman hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha Eh, wannan in baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba eh, kaɗan a fannin demokradiyya a ƙasar kamaru duk da dai in ya biyo bayan wato eh, kashe-kashe zube-zuben jini da aka yi a can yanki na shashin ingilishi abin tambaya shine shin jama'an kamaru baki ɗaya regionalization suke so wannan tsarin suka nema ai ba shi suka nema ba abin da ake so a ba da karfi wa kananan hukumomi mu ga suna aiki yau an yi reshon kamar da ka faɗa amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa reshon kuɗi saboda su yi aiki ba ne bane take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi shi ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati take la'akari da su sannan ta yi wannan aiki da su saboda wannan shine sayarwa mutum da rago ka rike igiyan baka bar wa mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba to wannan abin da muke gani ba abin da jama'an ƙasa suke so ba shi ya saka bai ka zaman lafiya sashin eh, gabas maso yammacin kasan da kudu maso yammacin kasan kamaru ba abin da saka ba zai kawo ba domin ba shi mutane suke bukata ba sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu ba abin da gwamnati ta ga dama ta ta dan gutsuro ta tsoma mutane To Alhaji Muhammad Jafaru a cikin eh, kalamunka eh, na farko kayi yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin dimokuraɗiyya a ƙasar Kamaru musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu eh, da shauransu yancin yin kaza na addini da kuma yanci na wato furta kalamu to shi dai yanci na jarida Alhaji Jafaru baka ga cewa da akwai dan wato kalubale akan wannan ba? yau kamaru ta zama cewa idan ana eh, siffanta ta a kasashen duniya eh, ana alakanta ta da eh, kama wasu 'yan jaridu musamman akwai wanda kaji 'yan adawa suka lissafa kamar wazizi na shashin renon ingilishi akwai shi wannan martinez zogo a nan yawunde da shi ma gashi yadda abu ya kasance har ya kashe ga musuwa ana dai wato fitar da ababa makamantan haka alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar e me za ka iya faɗa mana kawai a dangane da batun yan jaridu aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske domin duk wanda yake aikin jarida wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake ɗaukowa to daga lokacin da ɗan jarida bai koma ya yi aikinsa yadda yake ba ya ɗauko ƙarairayi ya ɗauko ƙazafi ya ɗauko sharri yana ba da labarin da ba shi kenan ba ka gani dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi amma jarida tana zaman lafiya a wannan ƙasa ba ta da matsalan komai duk wanda kaga ya samu matsala to shi ya jawo wa kansa matsala wannan shine <coughs> to na biyu kuma dangane da batun wayannan eh, eh, ƙananan hukumomi ƙaramin hukuma da kake bayani na meri da conseil regional da sauransu wannan eh, mu'assasa ce wanda gwamnati ta tsara shi wanda zaɓe ake yi talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su a kan waɗannan harkokin shi yasa na ce ba lallai ba ne shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi masu meri da su regional da sauransu za su yi aiki a'a akwai abin da ake kira ah, ana kiransa partenariya wato alaƙa tsakanin 'yan kasuwa da meri zan ɗauki maka misali abin da ya shafi meri abin da ya shafi meri eh, de la ville da abin da ya shafi kuma a conseil regional kowanne daga cikinsu za su iya tsari tsarin da za su yi su yi kreyen kamar societe anonim a ciki in sun yi su site anonim a ciki za su iya ƙulla alaƙa da kowace kamfani kamar manya-manyan kamfanin kamfaninnuka wayanda suke kamar su lojiman sosiyo wayanda suke hanya wayanda suke abubuwa da yawa masana'antu to wannan idan an samu wannan ci gaban ai ba shi gwamnati ta taka ba ta saka hannun jarinta jiha za ta ci gaba ba ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba ita kanta Mary za ta iya haɗa alakanta da duk wanda take so a cikin ƙasan kamaru ko a ƙasar waje wannan shi ne to saboda haka babu babban illa kamar a yi nomin ku mayor a yi nomin su conseil regional a yi kuwa ku zo ku tsaya ku zo ku naɗe hannu kuna jira kuɗi ya zo daga wajen gwamnati wannan ba shi bane ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi ƙoƙari su sa jiharsu su ci gaba wannan shi ne to sai ba manga mu dan je ta bangaren matasa eh, yau idan kai naka lissafin ya kaga wani ci gaba aka samu a bangaren matasa don in ka duba za ka ga kamar jam'iyyar rdpc tana da section ta na oshi rdpc na matasa wanda suka yi irin tsari irin nasu suna da shugabansu da shauransu duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki haka zalika fanni in adawa ma dukka za ka ga cewa akwai wato eh, fanni da aka sa musamman saboda matasa to baka ga cewan eh, shigan matasa cikin harkar siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan ƙasa ba? eh to a gaskiya eh, matasa yau a siyasa musamman ma an ka ɗauka a fannin 'yan adawa matasa suna da yawa eh, an ci gaba sosai domin zaɓen da ya wuce ma na majalisa ƙananan majalisa da kuma manyan majalisa ma mun samu a ƙasan kamarun matasa dewa da suka je zaɓe waɗansu ma sun lashe zaɓe sun tsaya takara da wato adawa da ma fartin eh, ɗin mai mulki eh, a wannan fannin kam akwai ci gaba amma abin da yake damuna ni wato matasa ta arewa wato hausa fulani bari bari ka ɗauka ba mu da yawa da muke yin siyasa wato a buɗe hakan nan a fallase muna yin siyasa kuma kaman a ta da wato kaga matasa yana so ya yi siyasa amma baya so ya fito ya ba da ra'ayin shi a gaban mutane ko don yana kunya ne ko don yana tsoro ne wannan ne yake kawo min dan matsala kuma a tafiyan da nake kullum na ga masu abinda aka yi baka nan da kai ba yi da kai ba wato abin din an yi shi ne wato za ka zo ka yi nadama a baya shi sa wato ina da bukata samu yadda ka bani magana gama matasa musamman ma matasan wato arewa hausa fulani bari bari mu tashi fa mu tashi mu tashi mu karu mu shiga majalisosi mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai kowa ya zaɓi da zai shiga domin akwai eh, su party da yawa yau in ka duba musamman musamman ma rdpc suna da yawa domin a can eh, kaga rdpc suna da kuɗi suna da 'yan ah, gwamnati dewa suna da abubuwa dewan da za su iya taimaka ma matasa amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma an ka duba su ma fama suke kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a ba da kuɗi hakan nan domin 'yan adawa su ma su samu su ji daɗi a siyasan da ake yi wato yadda ka faɗa dai a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa a ƙasan cameroon amma matasan arewa eh, akwai kuma aiki to malam koma fannin matasa a demokradiyya in wani irin gudunmawa ka ga sun kawo idan ka duba matasa zaka kaman a jam'iyyar cpdm za ga cewa suna da wato bangare guda na matasa kuma suna nan daiwa a ciki suna da shugabannin su suna da wato eh, tsari daban-daban a nasu fanni haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma hakan nan yawanci za ga cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa to wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan ai su matasan tsammanin wa rabbuka suke yi don dole in kai kokari ka fada a kogi dole ko takobi aka mika ma ka kama 'yan siyasa kai akwai su da wato batutuwa kai ka ce zuma haka za su yi ta sayar muku da mafaki-mafaki wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da take mulki a ƙasa za ka samu mutane sun shekara arba'in hamsin a matsayi guda ba canje-canje kawai su ne ko kai biyayya ko ka ƙara gaba to wannan su suna gani kamar mafita ne to ba a yabo ɗan kuturu she ya girma da yatsu to yanzu shi yasa shi mu muke ganin mu jira tukun mu gani don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su 'yan adawan suka yi ba to babban matsalan da yake fuskanta mu kuma matasa yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa ga takardu amma ba aikin yi kowa ya koma aikin a wannan ya koma shushaina kaga mutum yana da digiri yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan ƙasa ya za a yi a ce mana demokradiyya kuma mun san ana yin shi don al'umma ne don biyan bukatan al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'un adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba ba wani tsammani ko kuma kyauta zaton da za a musu don kusan suman aka samu matashi guda ɗaya aka ba shi matsayi manta yake da ragowa To, Malam tari Hamisu idan muka duba yanzu eh, ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a ƙarƙashin mulkin shugaban ƙasa Fulbiya. Baka ganin cewa matasa da yawa yau wato sun nuna eh, suna wato kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin fulbiya aka kai ga wannan matsayi ba lallai matasa da yawa sun shiga siyasa amma me suke samu a siyasa da suka shiga jaka jaka biyu 1000 1000 france da gwamnatin fulbiya ke ba su saboda su je su yi zaɓe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardin da dan bread da ake ba wa mutane shine za mu ce suna samun nasara a gwamnati gaya min mukamai da suke na kasan kamarun nan na samari guda nawa ne aka ba wa 'yan samari da matasa ko ministan matasan ma tsoho ne ba matashi ba ne a lissafa mini mutum mai shekara ƙasa da arba'in wanda yake cikin gwamnatin bolivia ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu yau suna ganin suka shiga siyasa suna bin masu kuɗin bayan su ririri dan abin da ya faɗo suna sukan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin bolivia ya cirewa matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su tsaya suna yi ba duk nan yaƙe-yaƙe da kace jihar norway duk abin da kace ke faruwa a nob da sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan Da waɗannan bayanai na Malam Muktar Hamisu za mu dasa aya a shirin na yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da wakilinmu a Kamaru Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.